ومن سار على نهجه واصطن بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيء الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الهديث كلام الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فإنا نستقبل العشر وما أدراك ما العشر إنها الأشر الأواخر من رمضان العشر الختام العشر الجد والاجتهاد وعشر الاستدراك وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره أخرجه مسلم وعنها رضي الله عنها أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل الأشر الأواخر من رمضان شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله أخرجه أبو داود وقد ذكر العلماء استهبابه وقال ابن هبان في صحيحه ذكر استهباب الاجتهاد في الطاعات في العشر الأواخر ولم لا وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم التمسوها يعني ليلة القدر في تاسعة تبقى في سابعة تبقى وفي خامسة تبقى أخرجه البخاري والاعتكاف سنة وتتأكد سنته في العشر الأواخر فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده متفق عليه قال تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ويجب أن يكون الاعتكاف في المسجد الجامع قالت السيدة عائشة السنة في المعتكف ألا يخرج إلا لهاجة لا بد له منها ولا يعود مريضا ولا يمس امرأة ولا يجوز أن يباشرها ولا اعتكاف إلا في مسجد في مسجد جماعة والسنة في من اعتكف أن يصوم أخرجه البيهقي وأبو داود والاعتكاف الكامل الذي بلغ في الثواب غايته هو الذي أقيم في أحد المساجد الثلاثة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا اعتكاف إلا في مساجد ثلاثة مسجد الأقصى ومسجد الحرام ومسجدي هذا أخرجه الهاكم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اجعلنا من المقبولين الفائزين اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصائر عباداتنا اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان بارك الله لي ولكم في هدي كتابه العزيز ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد فالمبادرة المبادرة والاستدراك الاستدراك ولا ننسى بلادنا في صالح دعائنا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم قل ما يأبأ بكم ربي لولا دعاؤكم اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في شمال نيجيريا اللهم كف عنا أيدي الطغاة والظالمين اللهم من أرادنا وأراد ديننا وبلادنا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم dukkan yabo da kirari sun tabbata ga Allah tsira da aminci su kara tabbata ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biye musu bisa ga kyautatawa har izuwa ranar sakamako bayan haka ya uwa hakika muna fuskantar kwanaki goma mafifita masu falala waɗanda lada da garaɓasa suke ninninka a cikinsu abinda ake nufi da kwanaki goma su ne goman ƙarshe na watan ramadan goman da daga su wata ya ƙare goman ƙoƙari da zage dantse da dagewa wajen ayyukan ibada goman da wanda ya sakaci a goman farko ko goman tsakiya yake da damar ya cika dukkanin giɓi da gurabe na sakaci da ya yi a baya na na isha uwar mumine Allah ya kara mata yadda ta ce manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yana yin ƙoƙari a goman ƙarshe irin ƙoƙarin da baya yi a goman farko da goman tsakiya a watan ramadan da haka ba laifi ba ne idan aka ga salanka ya canja himmarka ta canja ƙwazonka ya canja a wannan goman ƙarshe masu zuwa a ga kana yin abin da baka yi shi a goman farko ba ba kuma ka yi shi a goman tsakiya ba na ayyukan ibada yawan karatun ƙur'ani yawan zikiri yawan sadaka yawan tasbihi wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi a wani hadisin dai daga uwar mumine aisha Allah ya kara mata yadda ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance idan goman karshe na ramadana suka shigo yana zage dantse yana ɗaure kwarjallansa malamai suka ce abin da ake nufi da ɗaure kwarjalle ana nufin yana dagewa wajen ayyukan ibada waɗansu malaman suka ce a alkunya ce na cewa ko iyali baya kusanta idan goman ƙarshe ya zo manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yakan mai da dukkanin daransa ya zama lokacin ibada ko da saduwa da iyali baya yi ba kuma don wai hakan haramun ba ne a'a tunda Allah maɗaukakin sarki ya ce uhilla lakum lailatul siyamin rafasu ila nisaikum an halatta muku daren ramadana goman farko ko tsakiya ko ƙarshe don ku gwangwaje ku ji daɗi da iyalanku to amma himma ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da jajircewarsa takan sa har a ƙarshen goma yakan nisanci iyali ba don haramci ba sai don ya sake samun dama ta kusanci da mahalicci kuma ya sake yin ayyuka na ibada don ya riski falalar da ke cikin waɗannan kwanaki kuma don ya koyar da al'ummarsa waɗanda suke so su yi koyi da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan zage dantse yakan tamke ta zuge yakan ɗaura kwarjallansa da ƙarfi sannan kuma yakan tayar da iyalansa har mace mai haila a goman ƙarshe na ramadana bai kamata ta yi bacci ba ta tashi ko da ba za ta yi sallah ba akwai ibadojin da ya halatta mace ko tana haila ta iya yi za ta iya karatun alkur'ani za ta iya yin zikiri za ta iya yin zikirin Allahumma ka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni kamar yadda uwar mumine Aisha ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dangane da me ya kamata take yawan nanatawa idan Allah madaukakin sarki ya sa ta riski daren Lailatul Qadari da haka hatta macen da bata haila a take haila ana so ta tashi ta raye wannan dare haka nan yara ƙanana. domin manzo Allah yakan tashi kowa da kowa a gidan ba dan komai ba sai dan kowa ya yi dace kowa ya samu gara a lokacin da rahamar Allah subhanahu wata'ala take sauka kada ya zama ta, sauka kai kuma a lokacin kana bacci ya zama an yi rabon babu kai ya zama ka zama cikin hasararru tababbu Allah ya tsare mu sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan raye dare baki daya Nana Aisha tace abinda ake nufi da raye dare baki daya baya yin bacci a cikin daren amma ba wai ana nufin yakan ɗauki ibada samfuri ɗaya ya ta yi tun daga farkon dare har ƙarshe ba manzo Allah baya wannan saboda tsoron ƙosawa sai dai wani lokaci ya yi karatun ƙur'ani wani lokaci ya tashi ya sallah wani lokaci ya koma subhanallahi walhamdulillahi wani lokaci ya koma istighfari da haka da haka dai har awoyin daren su kare baki ɗaya ba tare da ya rintsa yayi bacci a cikinsa ba wannan hadisi imamu abu dawud da waninsa suka fitar kuma hadisi ne ingantacce malamai suka ce in muka kalli waɗannan hadisai zai nuna mana an so raye wannan darare da ayyukan ibada Alimam imam ibn hibban Allah ya ji kansa da rahama a cikin littafinsa na sahi ibn hibban yi babi game da haka yace babun zikru istihbab al-ijtihad fi at-ta'ati fi al-ashr al babun da yake bayani tare da hujjoji da dalilai akan an so dagewa da zage dantse da kokari wajen ayyukan ibada a goman ƙarshe na watan ramadan ko shakka babu wannan bai zama abin mamaki ba domin kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi mana ishara kan cewa a cikin wannan goman ne ake dacewa da dare ɗaya tamkar da wata dubu shine daren lailatul qadr wanda Allah ya madaukakin sarki ya ishara zuwa gare shi cikin fadin sa inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri lailatul qadri khairun min alf shahr تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين ubangiji ya ce mu muka saukar da alkur'ani a cikin daren lailatul qadri waye sana shi ka me ake nufi da daren lailatul qadri lailatul qadri dare ne guda amma ladan da za a samu a cikin sa yafi na ibadar wata dubu dare ne da dukkan mala'ikun Allah baki ɗayansu na sama suke saukowa ƙasa su zo su yi duti su kasance tare da ‘yan adam ba don komai ba sai don falalar wannan dare domin kalmar ta tanazzalul mala'ika malamai suka ce kalmar mala'ika ismul jinsi ne ga alif da lam ta shiga ya zama istigrafiya ma'ana duk wani mala'ika da ka sani a wannan dare yana zuwa duniya mala'ikun da suke sama ta ɗaya sama ta biyu har zuwa sama ta bakwai ubangiji madaukakin sarki ya ce war ruhu hadda shugaban mala'iku ma gurin gum shine mala'ika jibrilu shi kansa a wannan dare yana zuwa duniya Allah madaukakin sarki ya ce salamun hiya wannan dare baki ɗayansa aminci ne hatta Fala'il fajri har sai Alfajiri ya keto manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce iltamisuha ku nemi wannan dare na lailatul qadri fi tasi'atin tabqa idan ya zama saura kwana tara watan ya mutu a ranar da aka kai azumi ashirin to wannan lokaci ana tsammanin saura kwana tara wata ya mutu za a shiga daren ashirin da ɗaya wannan dare ana tsammanin samun lailatul qadri a cikinsa domin a mafi yawan lokaci wata yakan yi ashirin da tara ne ba talatin ba da haka lokacin da azuminmu ya kai ashirin rana ta ashirin to wannan dare da za mu shiga wanda za mu ɗauki azumin ashirin da ɗaya shine dare na ashirin da ɗaya kuma shine lokacin da wata ya rage saura kwana tara da haka a wannan dare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku dage ku nemi lailatul qadri ana sa rai da zaton cewa zai kasance a cikin sa fi sabi'atin tabaqa nan idan bakwai ya rage wata ya mutu a lokacin da aka kai azumi na 22 ranar da za a ɗauki azumin 23 a wayi gari da shi to wannan dare shine sauran kwana bakwai wata ya mutu kuma shine daren 23 sannan manzo Allah ce wa fi khamisatin tabaqa haka idan ya zama saura kwana biyar wata ya mutu a ranar da muka kai azumi na ashirin da hudu ranar da zamu mu na ashirin da biyar mu wayi gari da shi to wannan shine dare na ashirin da biyar kuma shine ranar da wata ya zama sauran kwana biyar ya mutu a wata ruwayar ya zo da kwana na ashirin da bakwai ma'ana ranar da aka kai azumi na ashirin da shida za a ɗauki kuma na 27 a wayi gari da shi to wannan dare ma ana sa ran dacewa da lailatul qadri da yawa daga cikin malamai ma sun furin jayar da daren 27 akan sauran waɗannan darare amma magana mafi inganci shine daren lailatul qadri ba tabbatacce bane a rana ɗaya yakan canja ta yi a wannan shekarar a ganshi a 21 shekara mai zuwa ya koma ashirin shekara mai zuwa ya koma daren ashirin shekara mai zuwa kuma ya koma daren ashirin da bakwai da haka dai abin da ya sa aka faɗi wannan don duk kasalarka da duk lalacinka aƙalla waɗannan daren ka mai da hankali wajen ayyukan ibada don ka samu dace a ciki imamu malik ɗan anas a cikin muwaɗa ya rawaito asar na sa'id ibn al-musayyib sa'id ibn al-musayyib yace duk mutumin da ya sallar isha a jam'i ana sa ran ya dace da daren lailatul qadr in dai a waɗannan dararen ne abinda wannan yake nunawa shine mu kula da ayyukan ibada na farilla ba hankalinmu ya fi tafiya wajen nafilfili ba yanzu wani an faɗi cewa ana sa ran dacewa da lailatul qadr dare kaza dare kaza abin mamaki sai ka samu a wunin ranar bai yi sallar jam'i a cikin jam'i ba bai yi sallar farilla a cikin jam'i ba amma kuma yana nan yana jiran da daddare ya fita ya je sallar nafila to Allah subhanahu wata'ala ya fi son farilla akan nafila dan baka nafila ba baka da illa baka da aibi amma matukar ba kai farilla ba ka zama abin tausayi ka zama gajiyayye ka zama kasashe domin ubangiji subhanahu wataala ya faɗa mana hanyar da zamu bi mu sadu zuwa gare shi wacce ya fi so cikin hadisi kudusi ya ce wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya min tarattuhu alayhi bawa na bai da wata hanya da zai samu kusanci zuwa gare ni wacce na fi so sama da farillar da na dora masa daka ya yan uwa a waɗannan kwanaki duk da ana ta maganar falala ana ta maganar abubuwa na garaɓasa amma kada kuma shaidan ya ɗauke hankulan mu daga farilla ya mai da mu kan nafila wani zaka samu gidansa ana ta fama da shi da kuɗin cefane kuma ya fito waje yana ta sayo mutane dabino baka da wani abu da zaka zo ka sayo mutane dabino gidanka ana yunwa iyalanka suna neman kuɗin cefane suna neman kuɗin sabulu ana kwarbai da kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an tambaye shi dinarun an hufi fi sabilillah dinarun anfaqtahu fil masakin dinarun anfaqtahu fil raqaba ayyu dinarin afdal sai ce afdalu dinarin yunfiquhu ar-rajul dinarun yunfiquhu mutumin da je gina masallaci da mutumin da je yan tabayi da mutumin da je sadaka yayi kyauta wa zai fi samun lada sai manzo Allah ya ce duk wanda ya fi waɗannan lada shine wanda ya bada kuɗi aka ci a gidansa aka koshi domin khairu sadaqati ma kana ala zahari ginan wabda bi man ta'ul fiyayyar sadaka wacce aka yi ta bayan wadata kuma a faro da gida ya za a gida tana jin yunwa kuma a kai waje to kaga wannan ya kamata mu fahimci wannan wani yanzu ya ji ana ta maganar falala falala falala yana ta sakaci da ayyuka na farilla yana dakon nafila jira yake in dare yayi kila ya ci goro dan kai ya bacci kila yayi kaza kila yayi kaza duk dan kai ya bacci yana dakon sallar dare amma bai yi azhar jam'i ba bai yi la'asar ba bai magarba ba bai yi isha ba bai yi asuba ba a jam'i to me kenan wannan ya zama sauri ba wajen zuwa wannan ya zama bonono rufe daki da barawo da ka yayin uwa mu zama masu fahimta mu zama masu gane manufofin Allah da manufofin manzansa kada shedan ya rinka wasa da hankulan mu domin shedan ya tabbatar da cewa za ka yi nasara in ka fahimci daidai to sai ya karkatar da hankalinka sai ya zama a madadin ka yi wanda ya fi sai ka koma kana yin wanda aka fi ko da dukkanin waɗannan ayyuka ana son su to amma ga wanda aka fi so da ya barka kai wanda aka fi son sai ya jawo hankalinka zuwa ga wanda ba shi aka fi so ba da haka ya ƴan uwa mu sani cewa yana daga cikin ayyuka masu falala da ake yi a wannan goman ƙarshe ba wai dan a iya su kadai ake yi ba domin ana iya yi a goman farko ana iya yi a goman tsakiya ana iya yi ma a wajen Ramadan shine ibadar itikafi tabbatuwa a cikin masallaci na wani ɗan lokaci da niyyar keɓanta da kuma kadaita da bautar ubangiji subhanahu wata'ala mai itikafi manufar shigarsa masallaci kawai yake banta ya samu cikakken lokacin da zai bauta wa Allah subhanahu ta'ala baya daga cikin ladabi ga mai itikafi ko littafin hadisi a ga yana karantawa ko littafin tafsiri a ga yana karantawa in so samu ne masallatan da za a yi itikafi ma a dakatar da karatun tafsiri domin da a yi karatun tafsirin gwanda a bar mutane suna istighfari suna zikiri to ina kuma ga wanda zai shiga itikafi ya tafi da jarida kullum sai an siyo masa new Nigeria new uh, uh, daily trust sai an wai kuma itikafi yake ina ga wanda zai shiga itikafi ya tafi da rediyo shine jin America shine jin Deutsche Welle shine jin BBC London kuma wai itikafi yake ina ga wanda zai je itikafi ya tafi da riyar waya yana chatin wai kuma itikafi yake ina ga wanda zai je itikafi yana masallaci amma duk lokacin da aka taya kaya a kasuwarsa sai an sanan mar mai gida kayan nan na kantar sama nawa ne kuɗin ya ce kaza kaza kuma ya danna waya kuma wai itikafi yake wannan ya zama wasa da Allah subhanahu ta'ala. in ka san ba za baka da wannan lokacin itikafi ba dole bane ka tafi ka je kai sabgarka domin kada ka ɓata lokacinka kuma ka ɓata wa wasu kada ka ɓata rayuwarka kuma ka bata ta wasu da haka itikafi sunna ce mai karfi kuma musamman a wannan goma na karshe na Aisha tace manzo Allah in goman ƙarshe zo yana shiga itikafi a watan ramadana haka yake yi har sai da Allah ya karɓi rayuwarsa sannan matansa sun ci gaba da yin itikafi har bayansa wanda wannan yana nuna mata ma suna da damar su yi itikafi kamar yadda maza suke da shi wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito Allah subhanahu wataala ya ne mana ishara zuwa ga itikaf da kuma sa yace wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid kada ku kuskura ku sadu da matan ku alhalin kuna itikafi kalmar mubashara anan abinda ake nufi shine jima'a ba wai taba jiki ba ko taba hannu ko sumbanta a'a abdullahi dan abu zai ce almubashara bi ma'ana aljima saduwa da mace yana bata wa mai itikafi itikafinsa da ka ba a saduwa da iyali a lokacin da ake itikafi wajibi ne itikafi ya zamo a masallacin juma'a in dai juma'a za ta kewayo mai itikafin yana masallaci domin wajibi ce ita sallar juma'a shi kuma itikafi ba wajibi bane ba kuma a so mai itikafi ya rinka fita daga inda yake itikafi in ba ya zama dole ba to kaga in ranar juma'a ta yi maka kana itikafi a masallacin da ba na juma'a ba sai dole ka fita ka tafi juma'a to ita kanta wannan fitar ba a son ta zo ta gifta a cikin itikafin ka shi yasa dan maganin hakan an fi so ka nemi masallacin da ake yin juma'a kai itikafin ka a ciki ta yadda in ranar juma'a ta zo ba sai ka fita ba nana Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce yana daga cikin sunna ga mai itikafi kada ya kuskure ya fita sai da abin da ya zama tilas abin da ya zama tilas kamar neman abinci in bayi da wanda zai kawo masa kamar biyan bukata ta ba haya ko ta bawali kamar wankan janaba in janaba ta kama shi amma hatta jana'iza ba a so mai itikafi ya fita duba mara lafiya ba a so mai itikafi ya fita ba dan komai ba saboda ya amfana da lokacinsa kuma bai halatta ba ga mai itikafi yayi itikafi kuma ya sadu da iyali a lokacin da yake tsaka da itikafi hakanan kuma ba a itikafi sai a masallacin juma'a kamar yadda ta faɗa ta ce kuma sunna ce mai kyau mai ƙarfi ga mai itikafi ya zama yana azumi amma shi ma ba wajibi ba ne ba sharaɗi ba ne zai iya yiwa kana cikin masu uzurin da ba za su yi azumi ba to karka ce tun da baka azumi komai ma ka ajiye da baka azumi za ka iya itikafi ba sharaɗi ba ne ba dole ba ne mai itikafi sai ya zama yana azumi amma an so inda hali mai itikafi ya azumi amma yanzu ka yi tafiya ka tafi wata ƙasa ko ka tafi wani gari a can an ɗauke maka azumi za ka iya sha to amma kuma sai kaga kana da lokacin da za ka yi itikafi to ka yi ƙoƙari ka yi amfani da damar ka amma wanda ba yi da matsalar da zai iya aje azumi don ita to in an so ko an so ya haɗa itikafinsa tare da azumi domin wannan zai fi ba shi dama da ƙarfin gwiwa wajen ya shagaltu da bautar ubangiji Allah madaukakin sarki ka datar da mu zuwa ga abin da kake so kuma ka yarda da shi ya yan uwa itikafin da yafi kowane itikafi lada shine wanda aka yi shi a masallatai guda uku ko masallacin kudus ko masallacin haramin Makka ko masallacin haramin Madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la itikafa illa fi masajidin salasa babu cikakken itikafi mai cikakken lada sai wanda aka yi a masallatan nan guda uku kalmar la itikafa ba yana nufin la itikafa aslan bane ba a yana nufin la itikafa kamilan nafyul kamali ne ba nafiyu as ba ma'ana manzo Allah ba yana kore yiwuwar itikafin bane a'a yana kore cikan lada ne domin Allah subhanahu wataala aya ya ce wa antum akifuna fil masajid alhalin kuna itikafi a dukkan masallatai kalmar masajid ismul jinsi ne an shigar da alif da lam ta zama istigrafiya tasduqu ala kulli ma yasduqu alaihi ismul masjid ta tabbata akan dukkan wani waje da ake iya kiransa da suna masallaci ko da na kamsu salawati ne sai dai fa inda sharaɗin juma'a za ta riske ka to a nan ne aka fi so ka yi shi a masallacin juma'a Allah ka sanya mu cikin bayi waɗanda za a karɓawa ubangiji ka sanya mu cikin bayi waɗanda za su yi riba ubangiji ka karɓa mana azumin mu da tsayuwar daren mu ubangiji ka karɓa mana dukkan sauran ayyukan ibadan mu Allah ka sanya mu cikin bayin da za ka yanta a cikin wannan wata mai albarka Allah madaukakin sarki ka sanya mu cikin bayin da za ka yanta a wannan wata mai albarka Allah madaukakin sarki ka biya bukatun mu ka yafe kurakuran mu ka ji kan magabatanmu ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya ya'yan uwa mai sauri lokaci yana tafiya kamar jiya jiya aka ce watan ramadana zai kama gashi yanzu dab muke da mu fita daga cikin sa mu yi kokari mu mori abin da muke iya mora na lokuta da lafiya da Allah madaukakin sarki ya bamu da maki domin ta yi ba dole bane wannan dama ta maimaitu ga mu kada mu manta da mu da mu da mu da kyawawan addu'o'in mu musamman addu'o'in zaman lafiya musamman addu'o'in kwanciyar hankali musamman addu'o'in samun gamsashe da cikakken tsaro wanda dukkaninmu muke fuskantar barazanansa babu babba babu yaro babu ɗan birni babu ɗan ƙauye babu mai kuɗi babu talaka kowa yana cikin wannan musiba da tashin hankali musamman a arewacin Najeriya Allah madaukakin sarki kai mana maganin waɗannan fituntunu ya ubangiji ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya ya ubangiji ka kame hannuwan azzalumai daga cutar da mu ya ubangiji masu rabon shiriwa daga cikin suka ka shirye mana da su waɗanda ba su da rabon shiriwa ya ubangiji ka kame mana hannuwan su kai mana maganin su ta hanyar da ka san yafi dacewa da su ubangiji madaukakin sarki ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijinku ya ce lallai ku roke shi zai amsa muku qul ma ya bikum rabbi laula du'a'ukum kace Allah bai damu da ku ba ba dan addu'o'inku ba Daka ya ya uwa waɗannan kwanaki da za mu shiga na daga cikin mafi girman abin da ya zama wajibi mu mai da hankali a kansa shine yi wa kanmu addu'a yi wa shugabanninmu addu'a yi wa mu addu'a yana daga cikin wani kuskure da yake shiga ƙwaƙwalenmu a lokacin da fitintunu suke faruwa a wasu garuruwa maƙotanmu sai mu rinƙa ganin abin kamar mu bai shafe mu ba idan aka ce mu yi addu'a sai mu rinƙa sakaci mu rinƙa lalaci mu sani cewa irin waɗannan musibu da wasa da wasa suke bin mu ɗaya bayan ɗaya suke gamawa da mu lokacin da ake fitinar boko haram a maiduguri mutanen da ba mutanen maiduguri ba sai su rinka jin kamar abin bai shafe su ba yanzu fitintunin nan sun tsallako sun zo jihar zamfara sun zo jihar katsina har yanzu waɗanda ba 'yan wannan jihar ba gani suke kamar su abin bai shafe su ba to ba ma fata ubangiji ya ce wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa ku kiyayi fitinar da ba kadai azzaluman cikin ku take shafa ba ma'ana ita fitina bisa ga ɗabi'arta takan yi naso daga wani waje ta tsallaka wani waje daga wani waje ta tsallaka wani waje kuma shi muminin kwarai cikin damuwa da sha'anin yan uwansa muminai kamar gangar jiki ne guda ɗaya idan gaba ɗaya ta kamu da ciwo dukkan sauran jiki sai ya amsa ya taya ta masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim wahid الجسد الواحد إذا udu منه عدو تداءى له سائر الجسد wal humma اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آمنا في أوطاننا وأصله أئمتنا وولاة أمورنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصله أئمتنا وولاة أمورنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله